الكسرة نيابة عن المفتح لأنه جمع مؤنث السابق فهذا مدات الفاطمات فيما هكا مقول به منصوب وعلامة النزل الكسرة نيابة عن عن الفتح لأنه جمع مؤنث السابق هو حلبت البقرات ناتا إن شانو شما بقرات سقيت الشجرات ما شاهد بشوية شجرات هو هدم الساعة لبن dila ya kai farmaki Jajar a kan kaji ko kuwa shakartu na yi godiya lil fatima da fatimomi sai jalastu na zauna baɗi da guri mai nisa an albakarati dangane da sami jalastu ilin wa fa'ilu baɗi da zamu ce maf'ulun bihi ne mansuba an harfu jarrin albakarati isu majrurun bihi zahabtu ila shajara ana gane yau to gashi nan alƙa'ida wal sabi'a wal khamsu jam'u muannas salim jam'i na muannas salim yurfa'u bid dammati ana masa rufa dawa da damma kun ga ba da da jajatu ko hadarat al fatimatu ana gane wayun sabu ana masa nasaba wayujaru ana masa jarra da ne bil kasara da ne da kasara ana fahimta ai a sauran buhu in tsallaka kunna an yi bujilahu na khairan min kunna kun ga muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin tayyibatin abidatin wa abkara ko to duka jam'i ne na muannath salim ana gani na yanzu idan an fahimci wa'annan karatu cikin ai kokari a rike su haka yanzu in mun zo darasi na gaba sai mu tashi al-mudaf wal mudaf na ka kiran da nake ka wanda ba samu wannan darasin namu nan an wani na ɗaya na farko to su yi kokari da Allah ta samu su shi daga baya an gane su bi shi daga baya a yi muraji'ar wannan darasin wallahi tallahi akwai buƙatar ɗaliban suna wannan karatun su iya shi sai za ga mutum ya tafi kulliya ya je na ta shan mugun wahala wani ma har ya tafi jami'a ya dawo ba zai gina komai saboda asali ba shi da bajiran na karatu ana fahimta saboda haka na ga takwas da rai ta kuma duk wanda kuka san bai zo karatun nan wanda duk ya ɗauka kakkaban shi jiya akwai daga cikin ɗalibai da na ce mai yanzu da safe ya ce shi yana da abubuwa gaskiya shi ba zai iya zuwa ba zai iya zuwa kai ta sani na taso tun daga kaduna karfe hudu na zo nan garin kano karfe shida ta wanda muna tare da malam samina